musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau tara ga watan sha'abana daidai na wannan shekara tamu ta hijiriya 1439 wanda ta yi daidai da 26 ga watan hudu na shekara ta 2018 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka wanda ke fayyace mana a hawari jawa da alamunsu da tafarkin da suke tafiya a kai da na da da na yanzu da kuma yadda ake gane su a cikin al'umma wanda babban malamin nan mai albarka a sheikh abdoktor abdulkarim ibn nasir al'akal ya wallafa mana allah ubangiji ya sanya masa a mizani ya faɗa mana alamu ɗaya bayan ɗaya har alamu ashirin da shida wanda za iya gane masu wannan aƙidan a wannan zamani namu yau za mu tashi a misali ko alama ta ashirin da bakwai inda malam ya ce daga cikin alamun da ake gane waɗannan mutane a cikin jama'a shine alama ta ashirin da bakwai tana tarku dirasa barin karatu fil madarisi a makarantu gaba ɗaya wal ma'ahidi da makarantu na gaba da wato secondary su ne ma'ahid wato institutions wal jami'at da jami'o'i da da suna barin abin nan karatu su sukan fita makaranta su ga karatun bai musu ba ko masu koyar da su ɗin ba nasu ba ne ko wanda ba sa kan aƙidunsu ko yanda ake tafiyar da karatu ma baya goyon bayan aƙidan da suke kai wa tahrimuha suna haramta makaratu ma a jami'o'in da waɗannan makaratu da kuma institutions da duk wani makaranta na tsari au tahrimul amal ko haramta yin aiki fil waza'ifi a ma'aikatu a rasmiya na gwamnati sukan haramta aiki a ma'aikatu na gwamnati to idan ka gansu da wannan alaman da wannan aqidan ka san khawarijawa ne na 28 tahrimu ba'd al-mubahat suna haramta waɗansu abubuwa da Allah ya halatta wanda ba a haramta su ba su halatta su haramta su wanda ba a haramta su ba shari'a ba ta haramta ba halal ne su kaga suna haramta su wata shaddudu fi zalika da tsanantawa wajen haramta su ɗin alhalin kuma halal ne Allah ya halarta su wa minhu daga ciki a tawakkufu fi ta'amul dakatawa da kamewa ga barin mu'amala ma'al musulmina da musulmai awil hukmi alaihim ko kuma yin hukunci a kansu sai lokacin da al'amarinsu ya bayyana in sun ganka ba za su yi mu'amala da kai kai tsaye ba za su kame tukuna suna monitoring ɗinka suna lura da aƙidanka da ta ina ta karkata idan su ga ka ya karkata zuwa gare su da aƙidunsu to shi kenan daga wannan ranar za su fara mu'amala da kai da hulɗa da kai idan suka kuma abun nan ka karkata zuwa ga sukansu da aƙidunka ba irin nasu bane to shi kenan sai su yanke hukunci a kanka cewa wani ga matsayin sa kafiri ne ba ma tare baya tare da mu alama ta ashirin da tara wanda ita ce ta ƙarshe da mala ya mana al-ikhlalu bi mafhumin amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wato sakaci ko rashin kula ko kuma mummunan fahimta da suka yi wa al'amuru bil ma'aruf umarni da kyakkyawan aiki wannan hayu mun munkari da hana mummunan aiki to hana mummunan aiki misali kai a yaƙi mutum kawai waɗansu hana mummunan aikin su kawai ya takaita akan shugabanni su ne kawai zalimai da ya dace a fito na fito a yi umurni a hana mummuna aiki wa salibuhu da rashin sanin kalmomin da za a yi amfani da su wato methodology ko kuma method of approach inda za su yi approaching in mutum ima za su yi zama gyara ba su da method ba su da uslubi ba su da kalamai masu abin nan wanda suka dace idan ma za su yi umarni da kyakkyawan aikin ko hana mummunan aiki aw suluku manhajil mu'tazila ko su rika bin tafarki da method din mu'tazilawa wal khawarij da khawarijawa wa ahlul ahwa'i da sauran kungiyoyi na son zuciya to idan za su bi tafarkin su wajen amru bil ma'ruf an nahy munkar ko su kafirta mutum ko su tsananta ko su ce mutum kafiri ne haka dai da aka ga yadda za su bullo maka in ma ba za ka saurara musu ba saboda al'amari ne na farko ba karatu babu hikima ba fahimtar addini sannan kuma suna ma kallon kafiri ne ga sunan dai waɗannan su ne alamu guda ashirin da tara da malam ya kawo mana wanda duk in an su a cikin matasa ko a cikin al'umma da cewa lallai masu wannan aƙidun sun kunno kai sai malamai da ɗaliban ilimi su ba da himma da ƙoƙari da ƙwazo wajen da'awa da ƙoƙarin dakushe wannan aƙidar tun bata yaɗu ta shiga al'umma ba Wasu fil jumlati a dunkule dai fa inna hadhihi zawahir lalle waɗannan alamun innama tujadu inda alqalil min abna'il umma farkon su dai ana samu su a mafi karancin wato matakan al'umma haka za ka sami su ‘yan kaɗan walaisa fi baldatin wahida kuma ba wai a ƙasa ɗaya kawai ake samun su a za ka sami su a nan ƙasar ‘yan cikul can ‘yan kaɗan can ‘yan jifa jifa jifa jifa jifa dai kamar wake a cikin al'umma wala fi ta'ifatin kuma ba a samun su wai sai a ɓangare ɗaya a ce ana samun waɗannan ɓangaren ɗariƙa kawai ko ɓangaren izala kawai ko ɓangaren kaza kawai a'a su ba wai cikin wata ƙungiya ne kawai suka shahara ba ko ina ana iya samun su irin wannan masu tsanantawa ko ina ana iya samun su ana iya samun su cikin masu da'awar izala sunna ana iya samun cikin masu da'awar tariqa tijjani ana iya samun cikin masu dukkan sauran aƙidun dai ana samun jifa jifa jifa jifa ana samun cikin masu da'a'in su masu salafiya duka da yake waɗannan duka dai ahalu sunna ne amma ana samun su ba su taƙaita wai sai a ƙungiya kaza ake samun su ba ana samu hatta ma ga mai garin mutane ma hatta sometimes za ka samu yan boko duka ana samun su dan tis tis tis a nan a nan a nan a can a can a can a can haka za a samu su ba wata ƙungiya bane suka yi fomin har ana gano su ɗan kungiya kaɗan ko ina ana iya samun waɗannan masu tsanantawa da tsanani ɗin in ji mala wala fi ta'ifatin au jama'atin duna ukhra ba su takaita wai sai wannan jama'a kungiyar banda wancan kungiyar ba wannan kungiyar banda wancan kungiyar ba sam ko cikin abokane zaka samu ne ka samu shi da tsanani tsanani irin wannan shi dai ba sauki da saukakawa kawai har ka gaji maka ce kai wani je ka kawai Allah ka mu rika dai gaisawa da hula amma <laughs> eh mutunci nan dai kar a daina amma ni gaskiya ba zan iya irin wannan harkan da kai ba tsanani da kuntatawa da tsanantawa har ka gaji kawai ita da tunani Allah bai kallafa maka wannan tsanani ba ta za a yi wani ya kallafa maka suka matsi matsi matsi matsawa matsawa matsawa haka za ka san lakinna haka tabsuru fi jama'atin sai dai wani sai akan samu sukan yawaita cikin wata kungiya ce au ta'ifatin ko ka same su cikin waɗansu jama'a au baladin za ka same su a wani gari sun fi yawa akan sauran wurare wata killu fi akar ka samu ko suna karanci cikin wata jama'a ko mutane ko al'umma ko wani gari haka dan ربما تكون شيء منها في طوائف تدعي السلفية kun gani mako? ana ce ana iya samun su ma cikin ƙungiyar da take rayawa ita a salafiya ne salafu salih su masu bin salafiya wato magabata ana iya samun su a wata ƙungiyar da take ta kaga taddadi sunnata wal jama'a za ka ga suna raya su ne ahlus sunna na jama'a jama'a kuma ana samun irin waɗannan wa salisan tantami ila firaqin halika to na uku kuma za ka samu to cikin kungiyoyi ne wanda suke halakakku kan rafida kamar rafidawa ana samun su wal da khawarijawa ana samun su wal mu'tazila da mu'tazilawa ana samun su Wa sufiya ana samun su a sufiya wa ahlul kalam da ahlul kalam masu kafa hujja da magana iya magana wa rabi'atun tantami ila jama'at wani sa'i na hudun ka samu suna ta cikin jama'an da muhdathatun kungiyoyi da aka kirkiro su wa shi'arat da masu bin kungiyoyi daban-daban daban-daban duka ana samu su ta a cikin mata ta yi ta tana tsanantawa tsanantawa da tsanani haka za ka tana haza wannan kenan malai ce wa as'alullaha ina roƙon Allah li wa kaina wali jami'il musulmina da kuma dukkan al'umman musulmi wa a'immatihim da shugabanninsu da jagororinsu wa ammatihim da game garin musulmi gaba ɗaya wa shababihim da matasan musulmi gaba ɗaya ina roƙon mana da su a taufiƙa dacewa wajen Allah walhidayata da shiriyar Allah wasadada da daidaito war rashada da kuma kasancewa akan shiriya wa an yuwaffiqa wulata umurina kamar yadda kike roƙon Allah ya datar da majibintan al'amuran mu shugabanni kenan wa ulama ana da malamanmu wa shababana da matasanmu ila ma fihi salahul umma Allah dafar da su zuwa ga dukkan abin da ke maslaha ce ta al'umma fi dini ha ga addinin wa duniya ha da duniyan wato yana roƙon Allah kullum ya sanya ka cikin mutumin da zai zamanto wato mai kawo maslaha ga al'umman musulmi mai kawo gyara ba mai kawo fitina da tashin tashina ba kuma yana roƙon Allah ya dadar da kai zuwa ga Allah ya yi amfani da kai ka zamanto alkhairi ga addinin al'umman musulmi kuma ka zaman alkhairi ga rayuwarsu gaba ɗaya ta duniya ba ka zama to sharri ga addini ba ka zaman to sharri ga rayuwar duniyan al'umman musulmi yace wa an yaqiyana jami'an kamar yadda yake roƙon Allah ya kare mu gaba ɗayan mu alfitana daga fitintunu ma zahara minha abinda ya bayyana daga gare su wa ma batana da abinda ya ɓoyu daga fitinu wa an yuwaffiqa jami'al kuma yana roƙon Allah ya datar da dukkan al'umman musulmi lisuluki tsariki sunna wajen bin tafarkin sunnan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yahdiyakum kuma yahdiyahum kuma Allah ya daidaita su ya shiryar da su sawa as-sabil tafarki madaidaici wa an yajma'a kalimatahum ala al-haq Allah ya hada kalman musulmi akan gaskiya wa hasbunallahu wa ni'mal wakil yace kuma Allah ya isan mana kuma madalla da abun dogaro wala haula ba mu da dabara wala wata babu ƙarfi illa billahi al-aliyyil sai ga Allah maɗaukaci mai girma wa sallallahu wa sallama Allah ya dadin sallama da tsira da aminci wa baraka yayi albarka ala nabiyyina Muhammadin ga mu Muhammadu wa alihi da iyalansa gaba daya wa sahabihi da sahabansa gaba dayansu wannan shine abinda malam ya rusa wannan littafi da shi kenan tafin da yake biye da shi wannan content ne tafukan abin nan din. to da wannan ne zamu ce alhamdulillah fatsuwa ta zo daidai da zama ramadana ta kusa mukan ajiye karatu mu mu fara karanta littafin hukunce-hukuncen ramadana alhamdulillahi duk da cewa lokacin bai karato ba amma mun sauke wannan littafin kawai da izinin Allah wancan na sufiya da za mu yi din nan za a fara shirye-shiryen buga shi ban sani ba al'amurin yana hannun sani amma ina jin muna dawo hutun sallah in Allah fa ya tsawaita rayuwar kenan aka ga azumin aka ga sallar lami lafiya kuma aka dawo din sai mu fara kan shi kawai to yau mu ce mun kammala wannan littafin yau nawa tara ga watan sha'abana na shekara ta dubu daya da dari uku da 26 4 2009 daren juma'a ko mun fara karantar da shi ranar 6 Disamba ran 6 ga watan Disamba sau mun gama su 26 ga watan April wata na ya dauke mu kenan ta wata kusan hudu daidai ko? ka ya ɗauke mu dai wata hudu alhamdulillah to Allah ubangi ya sanya albarka ya sanya alheri a ciki duk littafin da muka sauti akwai kasafin shi akwai kasafin shi akwai wanda yake audio ne akwai wanda kuma video ne gashi nan mutum zai iya mallakan topic din yana karantawa yana bibiyar littafin gashi nan a hannun shi kuma ga ga ga cd ga karatun a hannun zai iya kunnawa yana bi yana bi yana kallo da izinin Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka karanta da zamanto dalilin tsiran mu ne a gobe kiyama daga wutan jahannama Kira waɗannan aƙidun da muke karanta Allah ubangiji ya kare mu ya kare mana al'umma ya kare mana matasanmu ya kare 'ya'yanmu ya kare duk inda musulmi suke waɗanda suka fada Allah ubangiji ya samo mana su ya da mana da su kan tafarki madaidaici tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da ya saukaka a yau kenan in akwai dan tambayoyi sai a yi da dama yau ba lokaci bane da ake tsawaitawa alhamdulillah duk abin da ake da bayani akan wancan littafi na asusiyan insha Allah za a جاء أي بيان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل الكلام نعم سو أهل الكلام كلام دي مجانا يلوج يعني التوت وانده سو إن سنتاشي ويبا ويبا su sun tashi su abinda hankalinsu ya kawata musu to shine suke gani daidai kawai wanda su in suka tashi kafa maka hujja ba wai aya za su ja ba ba wai hadisi za su ba kamar dai filosofa yanzu idan suka tashi kafa maka hujja cewa Allah ɗaya ne kuma yana nan to sai su ce maka tun da kaga duniyan nan tana zaune kalau to wannan hujja ne na cewa Allah ɗaya ne da Allah ba ɗaya ba ne da duniyan nan ta hautsi ne ta hargitse saboda alloli guda biyu inda su ne wannan zai ce yana son damina ba wannan ya ce ban son ruwa yanzu wannan ya ce ni ina son wane mutu wannan ya ce ni ban son ya a ɗauransa yanzu da an samu ana ta mutu tsakanin allolin har abin da zai kawo yaƙi har to su maimakon su ce maka kul allahu ahad kawai sun huta ce da kansu kawai eh walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi a sai su ce maka ai tun da kaga duniyan nan yana zaune lafiya wannan dalili ne da ke nuna lalle Allah ɗaya ne da Allah ba ba ne da Allah ba ɗaya ba ne da duniyan nan ta hautsi ne saboda alloli biyu ba za su zauna lafiya ba wannan zai ce yana son sanyi yanzu wannan ce shi zafi ce so a yi wannan ce a ɗauran wane wannan ce a'a ni kada a ɗauka ni ban san a ɗauran wane yanzu wannan ce kaza wannan ce kaza da tuntuni duniyan ta hautsa ne ta yi collapsing ta gama tun da kaga haka bai faru ba to ya nuna wannan Allah ɗaya wannan irin yadda suke kafa hujja kenan da makamanta su ne ahalul kalam su wai sai su yi maka kwana nan kwana nan kwana nan su ja ka nan su kai ka nan irin abin nan shine ilmul kalam su ne ahalul kalam su ba sa kawo hujja daga hadisi ko abin da makamantan su wannan shi na? eh eh wannan shi za ka samu ahalul kalam na'am

inda shi kadai zai gani public ba za su public ba za su gani ba sai ummai nasiha za ta ga su kuma daga tsakanin da Allah suna responding suna abun nan suna cewa wallahi na bari in Allah ubangi ya na daina duka za ka samu kar kai in public dan ka ga in public to kai kaman kai wannan mutum nasiha a cikin jama'a kenan sai kaga shedan ya ingiza shi ko ni shedani hayya ya zo ya ya ya zuga shi ya hausuna. amma idan kai shi kai kadai a message eh, eh, eh, text abin da din shi message to ya nuna kaman ka ja shi gefe ne kamai kamai nasiha a kirrance kamar nasiha a sirrance irin wannan shi ne mutum da yi nasiha don duk duniya ba za a bari ba ne wata ma ka ji kaman ka dandake ma abun ka daina ma ka daina ma mallakan shi ko ka fita ma gaba ɗaya ka kashe kanka to za ka ga akwai alherin da zaka karanta a ciki akwai abin da zaka yada ba za ka iya barin shi duka din ba kuma ba za ka iya runguman shi duka din amma idan kana gani yanzu ko jarida ka sai za ka ga yadda wani ke cin mutum ko da yake wannan za a iya kama mutum a kai karin shi amma irin wannan babu restriction babu restriction wani hoton wani zai sa ya sa sunan wani daban ya ɓadda kama ya sa numban da ma ba su da wata wataƙila ya aika abu da zai aika wani ma hakkin zai ya hau ya hau na wani ya yi magana da abin nan ɗin shi ta haka za ka tara a tun dai kawai wa alaikum salam eh ya za a in ka gane littafin da kyau za ka kwatanta su da kanka da alamun su ga alamu ashirin da ashirin da tara mu duk mun karanta da malami ya ce maka suna kowane bangare ba su dunkula gaba ɗaya cikin ƙungiya kaza ko cikin al'umma kaza ko cikin gari kaza ba ba su kuma dunkula a cikin al'umma kaza ba shi al'amari iri wannan din shi kenan amma waɗancan sun bayyana kan suka ce su ba ruwan su da qur'ani kaga su khawari jawa su sun yadda da qur'ani sun yadda da qur'ani amma suna tawilin shi kamar yadda suka abu na waɗancan kuma kwata kwata ba su ma yadda da qur'ani ba to kaga akidun su gashi nan su ma akwai tsanani da zafafa wanda menene duka a takaice dai shi malam ya baka guideline yanda za ka iya gane su ko a cikin al'umma ko a cikin kaza kaza amfani ka karanta ka san yanda suka faru ka san su a da ka san su a yanzu kuma an ga maka alamun da kake gane shi kadan wani yakan ɗauki sufofinsu ɗari bisa ɗari wani kuma yakan ɗauki wani ɓangare ka ce to wannan a ɓangare kaza gaskiya aƙidan shi ta zo ɗaya da khawarijawa kamar yadda mu ma a karatunmu a ce khawarijawan a wannan aqida sun ɗauki na mu'tazila can sun ɗauki na jahamiya a wannan bangaren su yi daidai da ahlus sunna a can bangaren su ai duk mun karanta to shine mutum duka an ba shi guideline zai je ya ta aunawa yanzu wannan shi alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am ilimi da tsari kan waɗanda ba su ba da نعم آه، نعم إيه، نعم نعم نعم لا تنن تنن ده تنن تاو نعم نعم نعم نعم Allah ban jiya rufa asiri da hmm. wani cikin akwai mara gane dai rutun da ne. alaikun salam

to gaskiya a takaicin takaice ba ka'ida ba ne wanda ya tada sallah ya kira sallah shi zai tayar wannan dai ba ka'ida ba ne amma munan tunda an jingina wa liman aladar din duka shine mai wannan aikin to kawai sai ya to ya kira ya tayar an samu kawai na tsawa maimakon wancan ka je wancan yana kokarin tayarwa ya daga wancan ya riga daga wancan ya riga dagawa a rika samun irin abin na din sai a yi channeling din abun kai ga mutum ɗaya eh. yan kwa yawanci suna suna ba mu nafsi da nafsi nafsi da fadun shine nafsin Alkur'ani da kuma hadisi amma nafsi da fa'un wannan rai ne ai haka yawan suna ta akwai nafsi nafsi wannan rai ne ya ayyatuhan nafsul mutma'inna amma nafsi bisfat nunun da sadun shine nafsi wato dalili daga alkur'ani ko ko hadisi ko nafsi maganan Allah ko maganan manzo Allah ko kuma idan ko ana rubutu ne in akwai wanda ya magana sai kaga an sa maganin shi a cikin yan bracket guda biyu kanana to wannan shine ake kiran nafsin maganan wani bi ma'ana ya kawo maka shi ba rage ba kari yanda ya faɗi abu sai kaga an kawo shi cikin yan bracket guda biyu haka to nafsi nafsi shine da fadu amma nafsi kuskure ne a danganta shi ga wannan ɗaya kenan to aka ga har yanzu waɗansu idan za su ce juma'a mubaraka ko mubarak sai kaga sun sa ciwo a ƙarshe mubarak juma'a mubarak ko mabruk da kafin suna islam mubarak kafin ne albarka ba kafin ba ne ina fata an gane ko wannan dai shi ne ko waɗansu su ce waɗansu su ce abin nan haƙiƙa wani an mai haihuwa zai yanka haƙiƙa haƙiƙa ai gaskiya ce na <laughs> amma hakika hakika haƙiƙa shine abin yanka shine sunan dabbar da ake yankawa ranar bakwai ita ake kira haƙiƙa ba haƙiƙa ba waɗansu suna cewa a mutum ya sai da kaddarorin da Allah ya kaddarorinsa duka kadarori ake cewa kadara ba kaddara ba yau an kama wani ya sai da kaddaran shi ya sai da kaddarorinsa kaddarori plural ne na kaddara destiny abinda Allah ya kaddara wa mutum amma wacce an ana kiranta kadara kadara shine asset ba kaddara ba wannan yana daga cikin ƙananan abubuwa da za ka ga ana ana dan abin nan da makamantansu to da farko dai kamar yadda muka faɗa shi jihadi mutum yana mai da martani gurgudan yadda abu ya taso sometimes idan mutum kafiri ne wawa ne bai san inda ya dosa ba misali mutum ba zai biye masa ba imam shafi'i yana ce in idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut yazdadu safahan wa tasdadu hilman ya idan wawan mutum gaula soko ya yi magana karka ma amsa masa ya mafi alherin amsa ga wawa shine yin shuru ya ce shurun kama ya fi kona shi da ya takale ka da magana shurun kama ya fi kona shi amma misali idan yadda waɗansu suke ɓatanci ga are menene a mayar musu da raddi daidai wannan wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi dan suka fidda waɗansu abubuwa suna nuna musulmi ga su da almajiris ba su da kaba arewa kaza kaza Kama ma ka nuna irin yadda suke da makamantansu wannan babu wani abu amma irin kunduma ashar kunduma menene din nan menene duka dai gashi nan kama amfanin abun in mutum zai ci ma addinin ka mutunci sai ci wa al'umman ka mutunci sai ka mayar masa the same wannan ah, abun nan din shi kenan shine ah, shine jihadi ta yadda aka bullo maka duka mai da martabi ta dalilin wannan abu da Allah ubangiji ya rufa mana su na alaikum assalam نعم a ka sai kaset ka sai kaset kawai maka karin bayani takaitacce game da wancan lashen kamanya kana nan aka yi shi nan. ba zan maimaita maka sai so sai kaset akwai shi ko akwai cd ko su saya su ji wanda ba su zo ba yanzu na manta ma mai mala ya faɗa yawwa wani wani a sami na'am na'am sai ka koya sai ka koya a to ni ina zan koya maka dukkan da suka kullo musu kai dai an ce maka hikima hikima kawai hikima yanda za ka fuskanci mutum wani ta ita hikima ba ta bayyana maka sai ka shiga filin dagar amma za a baka hikima tausasa magana sanin yadda za ka jawo shi da kalaman da za ka yi amfani da su na tattausawa na jawowa na abin nan wannan duk mutum idan aka ce hikima dai da tausasa magana kamar yadda Allah da ya gawa annabi Musa da zai je Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan kaw da Allah ya tazakkaru aw yaksha ku fada masa kalma ta tausa shi Fir'auna kan yi wa azantu ko kuma ya ji tsoron Allah to shi kalmar ta tausa din ba wai sai Allah bane kuma zai ji kilin din shi wani eh, duk abin da kake ka rika sa hikima a cikin lamuranka ka gama ma mutum shi ya san yadda zai je ya tsara hikimar ko kuma yadda in ya je ya shiga zai ga irin hikiman da ya dace ya yi amfani da shi shi al'amari kowanne karanta shi ake ka shiga fim ɗin shi idan mutum ya shiga da'awa to sai a kama maka yadda manzo Allah ya yi kira yadda ya fara bi da mutane tun ana kaɗan ana kaɗan ana kaɗan da yadda kafirai suke fuskantar shi da yadda ake munana mu'amala da shi da yadda yake mai da martani da yadda annabawan Allah duka idan mutum zai koyi al'amarin da'awa to za ka ga ko ka je makaranta za a tattaro maka da'awar annabawa ne da'awar annabawa yadda suka yi mu'amala da mutane su ɗaya bayan ɗaya kuma za ka ga Allah ya kawo su a cikin alkur'ani a kawo maka na fiyayyen al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka aiko shi wani ya zo ya ce masa mahaukaci wani ya zo ya mawaki ya ya mai da martani annabi nuhu wani ya zo ya ce yanzu kamar mu yanzu da wani zai gamu da kai ce ah malam wai kai mahaukaci suka samu kawai yake kazan kazan ka ne mahaukaci ba ni ba a ah, to a idan ka je gun uslubin annaba wani wani kan kai mahaukaci are you mad nace no na a mad person amsa dai dai wanda tambayan ka yayi ai to amma ka za ka ga yi zai za ka tambayan ka yayi ai eh tambayan ka yayi ka ji mutu ya kunduma a sha zaka zan ka nema ka ba ni ba yawwa amma ce wai kai ba ka da hankali hmm? ah, wallahi ina da shi wannan dai fa ba zai yiwu ba wannan kuma eh, ba zai ba to zaka ga mutane annabi nuhu sun yi tunkare shi irin wannan hmm? ce sun tunkare shi a cikin aya suka ce a'a kai mahaukaci ne ce ni ba mahaukaci ba a nan aka tsaya tambaya ne ai amma ka ji mutum ni zai kalli ido na ya ce mun mahaukaci ni zai kalli ido na ba ce kai mahaukaci ba tambayan ka yi kawai ka kawai ka fahimci abun dare ni ne haka so gaskiya kowane field kowane field da yanda ake shigar shi kuma sai an koye shi in wa'azin za ka yi to sai ka samu wanda yake da experience ka rika bin shi ka riƙa bin shi ka riƙa bin shi ka riƙa bin shi har ka je ka ka koyi yadda za ka yi mu'amala da mutane din da makamantar kowane al'amari yanzu kamar misali shuka fulawa kawai a zo aje ka a ce je ka shuka ma wani sai ka samu matsala wannan fulan da ake sayarwa a amma sai ka zauna da mai sayarwa ka zamo yarin shi ya nuna maka yadda kake sayar da su yadda ake abin nan da wani lokaci ne ake dasa su da wani lokaci ne ake so a samu su ruwa da menene da menene in ba haka ba a ɗauko wani kawai a nan bai taɓa harka da fulanan ga su dai a leda ko sai ka samu matsala to kafin mutum ya kware din to sai ya koyi abu kowane abu sai ka je ka koya akwai wanda zai ɗauke ka zango mai nisa shekara da shekaru kafin ka kware akwai wanda kuma shekara ne kaɗan wannan kaɗan kuma ya haɗu da basira da fahimta da Allah yi wa mutum komai ka gani sai an koye shi shine qur'ani fa sai da ya fara ce mana iqra duk abin da za yi iqra wa alaikum salam ok na san shi na san shi to kuma babu ba eh great application ne eh. da rubuta eh. hmm. ne da sai wannan za mu iya mai injiri irin computer amma ni na taba ganin waɗannan waɗannan dukkan ba su da asali Eh, dukkan su ba su da abu ne daga alkur'ani amma kayyade maka za ka faɗe su so kaza Allahu la ila illa huwa al-hayyul qayyum kaga wannan yayi kaga dukkan su ga la ila illa Allah subhanallah subhanal qawiyil wafi la ilaha illa Allah subhanal latifil khabir la ila.